wallahu ruum idan mutum ya kama Allah ya mayar da Allah ne mai gidan shi don alwa ya rabu da halittu gaba ɗaya sai kuwa zai yi mamaki a wallahu al-azimu shani mai babban lamarin zai gina kuma da bai nan? shi ne ne إذ قد تضمن عزل من يدعى في الرحمن هدية الرحمن أنا إذ قد تضمن wannan magana ce ta sama ta tattaro azala jefar da man yudo a duk wanda ake bautatawa su yawar al'adiyya ta a ta uwan ubangiji da kira da ɗan'a ya bayyana ya kone mutallifu ذلك الأولى a tamin cewa ko إليه hidu الإذن من dalil al'ula wa'in nan da ja'alar shafa'ata suka sanya teto min siwa ku daga wani Allah ya sanya kuskure min siwa ilaihi wani ja'alar shafa'ata ilaihi min siwa lahi oh ba tambaya sai ba a ah, shashi kenan a ilaihi دون إذن الإذن بعد إذن من الرحمن أي أن المشركين مشركي الذين جعلوا الشفاعة وأن تفتن يتيتو لما سواه جوانا الله دون إذنه وأن يزي يتيتو با الله فقوم بعد إذن الله با وأن مثلنا فقالوا سكيتوا إن آلهتهم تشفى ولينصوا za ce ku na gare su min dunillahi wa ma'alumun Allah ka haka Sannan ne wa'annan wula eh, gumaka nan nasu ko allolin nan nasu yin yankinu an taqbala shafa'atuhum ba su iya karɓar ceton su bi anna Allah la yardaha saboda Allah bai yarda da shi ba ولا يرضى عن حديديه ما بيدد من بوتان غمكم قد انتفى منها سو دكنا انتفى منها يا لدى غريسو والشرط الاول وهو رضا الله نهي شرط إن شئتون فرقوشين يدى أن عن الشافعي والمشفوع له لكنهم ظنوا وإن تنسيسك أوكا أن هذه الأوثان وإن الجمعك والأصنام تنفعه وتشفع لهم عند الله بدون إذنه هذا كلام واضح هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعتد عليه يا أقل إيمان abi ta kulle zai shirke. wannan ne ceton duk wani mai shirka Shi ne ceton korare wala alayyar da ta yi imani albaita faqadu qudura imani kada ka kudura imani ka akan ya akal imani ya mai imani ba wanda zai yi ce sai da izinin Allah قوله آه، تعقد علينا أي تعتمد علينا فإنها باطلة والله في القرآن أبطلها فلا تعدل حميد يعني والله في القرآن أبطلها في القرآن ألا يا القرآن لا تعدل كبوت عن الآثار بدا حديثي والقرآن هذا كبوت إلى القرآن فلو أبطلها واضح في قوله تعالى وما تنفعهم شفاعة الشافعين فإذا كان الله أبطلها إذا لا يرجع يا وعليك ألا تعقد عليها ولا تؤمل عليها حتى يقول انت انك كفانا انت ولا تعدل عن الاثار والقران يا اهل الايمان وكذا الولا وكذا الولاية كلها لله لا سواه من وكذا الولاية هكا ولتاه معنى تسعوة كلها لله لا لسواه من ملك ملائكة ولا إنسان أي أن الولاية لله وحده كما قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق فلا أحد يتولى العبادة ما ولك أنه ينبغي إلا ربهم عز وجل فلا يتولاهم ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا أي أحد لأن الولاية لله الوحده والله لم يفهم أولو الإشراك ذا ورواه النقصان والله لم يفهم أولو الإشراك مشركين بسودان والنمبر idan ka ce ba mai ceto sai Allah zai je duke waliyan mu na ka annabawa an na ka sa mala'iku mala'iku za su yi ceto mala'iku ni ma ina nawa da masallaci na ana ce ainihin kuma ba ba wanda zai ce ce hajji kan annabi na nan jikan annabi na da daraja abin da nake so ka gane ba ka gane wannan jikan annabi ne ya tsaya tsakani da Allah ni ban gane ba in sani jikan annabi ne wannan na ce masa so hatta maganar jikan annabi da kake mana na kan dan ba jikan annabi ba makalici don akwai jikan annabi na gaskiya har jikan annabi baya ce ta har kan annabi baya ce daga jikan sun haka ma ba ma jikan ne ba makalici ne shi ne shi ya fito fa yake na faɗu da annabi ba da kama? murara ya ce min kai jika na ne shi ne zo daga nan shi ke na ba aka ɗauka jikin annabi da haka mutum zai zama jikin annabi a yau shekara dubu ɗaya da ɗari a lokacin ba da da ɗari biyu ne ba wanda ɗari kaza ɗari ne ko ɗari kaza wanda wani abu dai duk wani da wani abu ya tashi sai ya ga annabi da rana kasa sun yi magana baki da baki ya tabbatar masa shi jikan annabi ne shi kenan sai mutu ya zama jikan annabi shekun mala kenan baka san jikan annabi ba shi bai ma yadda magana da zai kai yi ba shi magana da yake jikan annabi ne wallahi lam ya lam yafham qulul ishraki kaza ana cewar annabi ba zai mala'ika ba zai bishiya ba za ta yi ba wara ahu tankisan da suke ganin wannan ai na kafa annabawa ne na kafa waliyai ne kulun na kosa ne yani lam yafham ahlu shirki anna al-wilayata lillah wa ahlu nuqsan ra'aw anna dhalika tanaqqusan da so suna ga ai rage darajar Allah da darajar su ne fi haqqil awliya'i bi annahu la yastati'una shafa'ata wa la yamlikunaha ya shi